yau kamar jiya za mu fara da tambayoyi ne mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam don allah muna son fashin baki ko kuma gaskiyar bayani akan maganar da muka ji tana yawo ga kafafen yanar gizo cewa tauraro zai faɗo daga sama a cewarsu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayanin haka zai faru a wani azumi watan ramadan wanda zai fara ranar juma'a tsakiyar shi juma'a ƙarshen shi juma'a wanda hakan ya yi daidai da wannan watan na ramadan jawab alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la ya ba'ada. babu shakka waɗannan surutai ne kurum mutane ko yaushe sukan yi ƙoƙari su yi wani lissafi su ga wani abu sai su rika yaɗa karerai a kan shi ba wannan azumin ɗaya ya fara juma'a ba an yi ta azumma waɗanda suka fara juma'a musamman ma akwai wani azumi da ya fara juma'a wanda wani ya zo ya same ni da wata ƙaryarta daban wadda ba wannan ba sai dai abin da zan ce babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya halicci duwar watsu kuma ya aje su a cikin sararin samaniya wanda ƙur'ani ya tabbatar da haka sa'annan kimiyya ta zamani ta tabbatar da haka akwai duwar watsu waɗanda suke cikin sararin samaniya akwai dutse wanda ya kusan girman wannan duniyar tamu akwai dutse wanda rabin duniyar mu ne akwai dutse wanda ya yi kwata ta duniyar mu wanda har malaman kimiyya suke cewa da bakin shekara ta 2031 zuwa da 39 ana tsammanin wani dutse daga cikin waɗannan duwar watsun zai faɗo ma wannan duniyar tamu kuma idan ya faɗo mata zai yi ɓarna mai yawa zai yi ɓarna ɓarna wadda take mai yawa wadda ba a taɓa yi ba nan kusa to mun san da wannan sannan mun san a cikin tarihi shekaru shekaru duwar watsu su yi ta faduwa akwai wani dutse ko kuma in ce kamar tauraruwa yake haka mai wutsiya wadda imamu sayuti ya ambata ya ce ta taba faduwa har ya ambaci shekarar da ta fadu bisa doron ƙasa gashi mutane kuma suna gani sana'a ta samun ƙananan duwar watsu daga sama da ƙaruffa ko waɗanda ya Allah maɗaukakin sarki ya halitta suna faduwa bisa doron ƙasa to wannan ba bakon abu ba ne an saba kuma ga shi nan shekaru aru aru ana yi to amma dai wannan cewa azumi mai fara waran juma'a to da ya fara juma'a tsakiyar shi za ta kasance juma'a ko ƙarshen shi kuma allah ɗaya ne ya sani 29 zai yi ko 30 an gane sai in ya kare mun gani ba wanda ya san ƙarshen shi sai allah don haka irin waɗannan maganganun zantutuka ne kurum waɗanda suke fitowa daga bakunan wasu daga cikin mutane waɗanda sun matsu su dai faɗi wata kalma a jiya a saurara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo wanda masu fahimtar addini za su karantu amma masu hudu ba waɗanda ke buɗe baki su dai faɗi su ce kaza game da addini za su yi yawa mutane za su yi wa waɗanda kowa so suke ya buɗe baki dai ya ce kaza ya ce kaza a ce dai an ji daga gare shi wani ma idan ya tura a social media zai ce ka tura wani idan baka tura ba bala'i zai faru gare ka ko ba haka suke yi ba akwai ƙaryar da ake yi da mai ake kira ne mai tsaron masallaci yake kun mai gadin masallacin harami akwai ƙaryar da ake yi da shi ƙarya ce wadda take ta yi shekaru aru aru in baka tura ba ga abin da zai faru gare ka wani da aka bashi bai tura ba bayan kwana uku ga abin da ya faru gare shi to yana da kyau dai mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan harshen namu mafi yawancin mutane za su shiga wuta ne saboda harshe an fahimci wannan wanda yau abin da harshe ke faɗi ana rubuta shi ne da alƙalami ko kuma a danna a yi tafin ɗin shi cikin waya duka dai ma'ana ɗaya ce ya mutum ya yada wani bayani wanda yake ba tabbatacce ba sannan jingina bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin laifi ba ne in ya kasance bayanin nan ba na gaske ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya mini ƙarya to falyata bawa maƙadahu minan nar to tattali mazaunin shi a cikin wuta hadisi ne wanda ya zo daga sahabbai daban-daban ya taka martaba ta tawaturi da haka hadisi ne mutawatir sahabbai da dama sun ruwaito shi kuma a cikin kowace ɗabaƙa ta marwaita ya cimma mahadi na tawaturi don haka ba wasa ba ne magana ce mai ƙarfi wanda duk ya ƙirƙiro ƙarya annabi ya ce kai labari ma ka bayar da shi a jingina shi daga gare ni ba ma tabbatar da ƙarya ba ne amma kana ganin cewa dai kamar ƙarya ne ya ce to ko shi idan ka yada ka yi tattalin mazauninka a cikin wuta ya ce don haka ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga sauran mutanen daga cikin ku ba don haka sai a yi ƙoƙari uwa musulmi a